Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. 'Yan sanda a jiya Asabar sun gano mutumin nan da ya kashe wasu mata guda biyu a wani wurin motsa jiki na yoga studio da ke talasi na jihar Florida kafin ya kashe kansa. 'Yan sandan sun ce sunan maharin Scott Bayerly dan shekaru 40 da haihuwa mazaunin Daltona a jihar Florida din. an kuma gano matan biyu da aka harbe su a shekaran jiya juma'a da suna mori binke mai shekaru 21 kuma ɗaliba a jami'ar florida da kuma nancy van vincent mai shekaru 61 dukkaninsu a jami'ar wasu mutane guda biyar kuma sun ji rauni yayin da barley dan shekaru 40 da haihuwa ya shiga wurin motsa jikin wanda ke cike makil da jama'a a ranar juma'a ya fara harbi 'yan sanda sun ce mutanen da suke cikin sun yi kokari suka yi rigima da bayarli domin su kare kansu bayanai daga 'yan sanda na nuna bayarli tsohon ɗalibi a jami'ar florida wanda ya taɓa aikin soja an kama shi sau biyu da a jami'ar da laifin yin rigima da mata an kuma gano ya ɗora hoton bidiyo a shafin youtube yana ɓaɓato akan kalaman wariyar jinsi ta wurin hulɗa da wato tsakanin mace da namiji. kana yake batutuwa marasa daɗi ga matan da suka yarda su yi hulɗa da shi wani lauya ɗan ƙasar pakistan da ya taimaka wa wata mace 'yar krista da kotun ƙolin ƙasar ta janye mata hukuncin kisa wanda aka yanke mata bisa kalaman sabo da ta yi game da manzon allah ya arce daga ƙasarsa a ji asabar saboda yana jin tsoron rayuwarsa bayan an saki wannan matar a farkon wannan mako lamarin da ya haddasa zanga-zangar musulmi a faɗin ƙasar mambobin wata kungiyar sa kan musulmi ta harik labbaik ya rasulullah sun rufe hanyoyi na manyan birane tsawon kwanaki uku suna buƙatar a kashe alƙalan kotun kolin da suka saki asiya bibi a ranar laraba saiful malok shine lauyan matar mai 'ya'ya biyar wanda aka yanke mata hukunci tun cikin shekarar 2010 wasu 'yan siyasar ƙasar pakistan guda biyu da suka yi kokarin taimaka mata an kashe dukkaninsu maluk ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin reuters yana cewa ya tura wannan sako ne ta whatsapp yana cewa ya je wata ƙasa ce domin ya kare kansa da iyalansa ya ce zai nemi ya nemi shawarwari na mutane da dama akan wannan matakin da ya ɗauka kuma kusan duk ra'ayoyi ya zo ɗaya cewa ya bar ƙasan. sai dai ya kara da cewa zai iya dawowa kasarsa ci gaba da aiki bisa sharaɗin samun kariya daga jami'an tsaron kasar amurka tana shirin ɗage haramcin kasuwancin mai da iran a kan ƙasashe da dama domin su samu damar sayar mai daga iran ba tare da kakaba musu wani takunkumi nan gaba da amurka ke niyan yi ana sa ran za a sake ɗora takunkumi a kan iran gobe litinin sakamakon ficewar shugaban amurka donald trump daga yarjejeniyar makaman nukiliya da iran da wasu manyan kasashen duniya guda shida kuma kowace ƙasar da za ta yi za ta saya mai daga iran ba tare da an ɗage mata wannan haramcin ba amurka za ta sa ta biya wasu kudade a matsayin jan kunne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo shine sanar da wannan batun ɗage haramci a kan wata tattaunawar waya ta tarho a ranar juma'a amma kuma bai yi ƙarin bayani akan kasashen da za a ba su damar sayan mai daga iran ba da kuma lokacin da za su ci gaba da yin hakan sai dai ya ce babu tarayyar turai a cikin waɗanda za a ɗage musu wannan haramcin kasuwanci da iran a hali da ake ciki kuma shugaban addini a iran ayatollah ali khamenei ya ceceki amurka a jiya asabar a jajibirin bikin ranar tuna juyin juya hali na shekarar 1979 da kuma mamayar da aka kai wa ofishin jakadancin amurka a birnin tehran ya ce amurka dai tasirinta ya yi ƙasa kada ƙasar don kanta kuma tana huskantar koma baya a cikin wannan lokaci ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda na birnin new york sun ce sun gano gawarwakin wasu 'yan mata 'yan uwan juna 'yan kasar saudiya wanda ruwa ya dauke su a kogin hudson river wanda ake ganin su ne suke da niyan kashe kansu shugaban sashen bincike na ma'aikatar 'yan sandan new york bangaren demot ya ce wato mutanen guda biyu sun amince su mutu maimakon su koma ƙasarsu saudi arabia zaka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. gwamnatin jihar katsina ta ce tana ɗaukan matakai na haɓaka ilimin 'ya'ya mata a jihar gwamna aminu bello masari ya bayyana haka ma wakilinmu zaradin sani funtuwa ga rahoton da ya haɗa akan wannan a saboda mahimmancin ilimin 'ya'ya mata na tambayi gwamnan jihar katsina aminu bello masari kowane tsokaci zai mun dangane da yadda yake tafiyar da harkar ilimin 'ya'ya mata a jihar ta katsina sai ce mani kamar haka da muka fara gyaran makarantu kusan duk makarantu 'yan mata da suke kwana din nan wato mun gyara kusan fiye da rabin su mun tabbata ba next year an allah da babu sauran wata makaranta 'yan mata wata ke bodin wadda ba a gyara ta ba yanzu duk in na je zan ga irin waɗannan ayyuka da kake kake ta lissafa mani a wa'annan gurare da kace in ka je ka ga abin da muka yi a kabomu da abin da muka yi a malumfashi da abin da muke yi a sandamu da abin da muka yi a fago da abin da muke yi muka yi already mun yi shi nan a shargalle da wanda muka yi a ajiwa da wanda muka yi a jibiya to wannan duk makarantun yan mata ne wanda suke kwana to kafin ku zo ya kuka iske wuraren nan da kake ta lissafa mun kun gyara kafin mu zo zaka je ka samu yara suna bayan gida a bayan wurin wurin kwanan su in ka shiga wurin kwanan dole ka fita to amma Allah ya taimake mu yanzu mun da kofa kan wannan kuma yanzu mun sai wata makaranta wadda yake wadda yake cewa kidis to za mu bude wato wata makaranta ta musamman ga yara mata za mu ba su special training za mu ɗaukaka ta kaman yadda muka family support ko ma gaba amma ita yan mata ne kawai zalla za mu sa a wurin kuma za mu ba da cikakkun malamai da kuma kayan aiki wadda in ka gina mace ka gina gida saboda matanmu ya kasance duk abin da ake yi to mu za su iya shiga su yi ah, alhamdulillah yanzu muna da mata har masu tukin jirgin saman helicopter wannan yabba kori kuma ni na ji daɗi so matanmu suna iya kuma a yadda duniyar nan take yanzu dole mu shirya matanmu yadda su ma za su iya kafaɗa da kafaɗa da matan ko ina a duniya ba ma a najeriya injina aminu tukur damba ingawa wani mai tallafawa harkokin ilimi ne a karamar hukumar ingawa ya yi mana bayanin mahimmancin ilimi a mata kamar da za ku ji yana mai cewa ilimi dai kowa ya san muhimmancin shi ga rayuwa ta dan adam musamman ilimi na ɗiya mace ita mace uwa ce ko ina take a shi yasa za ga cewa ko kwanakin ba da muka ba da wannan scholarship a muka samu ƴaƴa mata guda takwas aka ba su kuma muna ba kokari mu ga cewa wanda suke bukata ne kani da Allah da Annabi a wanda suke marayu ne ko kuma wanda suke a gidaje marasa galihu haka ga kokarin Allah ya ba su amma wani lokaci ga karatun yana nema zai musu ta ina za su je su kai gaci kaga misali misali a munan a jihar katsina a gwamnatin ta jihar katsina a ko wani tsari ita ma da ta ɗauko wanda take ba 'ya'ya mata scholarship haka so duk irin wannan abubuwan ne dama muke kara kwaikwayo kuma mu zo mu kara kan abin da Allah zai ba mu iko mu zo mu kuna kallon irin kokarin da gwamnati take yi shi yasa kuma kuka dukufa kuma sai kun sa an zabura musamman a wannan ilimi na 'ya'ya mata ke abin da Allah ba da iko to bakin abin da muke yi saboda ita mace ita ce kamar ke tarbiyyatar da al'umma saboda kamar da taɓa ga kwanakin ba shine nauyi ya ma gwamnati yawa nauyi ne ne wanda duk al'umma duk wanda Allah ba shi iko ya zo ya taimaka sa wani abu a ciki ta haka ne za ga cewa an samu sauƙin maslahoyi an samu maslaha kan abubuwan da suke ta ke zama na matsala ga al'umma ya kake kallon ilimin ya'ya mata a wannan yanki naka da kake mun ga alamun kama a wasu yankuna na ita wannan jihar ta Katsina kama ilimin ya'ya mata an dukufa wajen gudanar shi to ina nufin kana ganin ilimin ya'ya mata ya bunƙasa a yankin ku tunda ai yanzu zaka ga cewa akwai ɗalibai da yawa da suke high institutions din wanda in ka duba kamar shekara ashirin talatin baya da musamman yadda a wancan lokacin tunanin mutane na janaral mutane yake wancan lokacin zaga 'ya'yan matan ma wasu daga firamare kawai sai a yi da mace a mata aure ko su ta dan samu ta dan fara sakandare amma an zaga cewa suna dan wurwucewa can gaba da ita mace kamar yadda ce tun farko yan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma ne to wannan ma kaga misali ne guda daya mai muhimmanci ka kai matarka asibiti baka so namiji ta ba to shin idan ba a bar 'ya'ya mata sun yi karatun nan na likitoci da asibiti ba saboda Allah to ya za a sai a ce kenan ba wanda sai ta zauna gida ta mutu Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na Amurka daga Katsina a Najeriya ba da dadewa ba aka yi bikin karrama 'ya'ya mata na duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ware ranar don inganta hanyoyin tallafawa 'ya'ya mata da kuma shawo kan matsaloli da suke fuskanta. Ya bikin ya kasance a jihar Kebbin, Najeriya. Maryam Ato Muhammad na ɗauke da bayanin. Gwamnatin jihar kebbin Najeriya ta bi sauran sauran kasashen duniya a fagen gudanar da bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya. Dangane da hakan ne aka shirya wani kasattaccen biki a ɗakin taro na cibiyar Islama na tunawa da Abdullahi Fodio watan Abdullahi Fodio Islamic Center birnin Kebbi. a wajen bikin kwamishinan ilimi na jihar kebbi najeriya alhaji muhammadu magawata aliru ya bayyana cewa gwamnati ta dukufa a fagen bunƙasa harkokin ilimi musamman na 'ya'ya mata dangane da hakan ne ya kada baki yana mai cewa nan kebistar mu a tsaye muke don wata yaran ta yi tambaya ta ce wai ilimi ana ba shi kyauta mun gaya musu nan kebistar mu da makaranta goma sha tara na kwanan yan mata muka ci da su muka sha da su muka yi makaranta da su kyauta babu ko kwabo mu da guda goma sha takwas na yan mata ne kawai na rana da jaka dawo mu da guda saba'in da shidda wani maza da mata haɗe an jihar kebbi. Kazalika ita ma shugabar kungiyar karfafawa mata gwiwa domin samun ilimi watan kungiyar Hilwa Hajiya Maimuna yan bala. ga abin da take cewa. Wannan take da aka yi wato kowace shekara tun 2011 United Nations suka yi resolution 66 bisa 170 cewa ya kamata a gane mahimmancin ilimin ya mace da kuma a samu mata yancinta kuma a taimaka mata saboda idan aka taimaka mata kamar an taimaka ma al'umma ne. To wannan bikin bai fara ba sai Allah biyu da goma sha to wannan shekara aka yi wannan bikin kowace shekara ana yi kuma kowace shekara na da takenta wannan shekaran takenta shine a taimaka ma yara 'yan mata ya kasance cewa suna da sana'a yi suna da abin yi bayan sun samu ilimi kuma su samu aiki idan ba su samu aikin gwamnati ba za su samu aikin dogaro a kai to taken dai shine a taimaka mata ya kasance cewa ta samu wata hanya ta rayuwa ingantacciya ta hanyar sana'o'i na hannu ko kuma ta samu ingantaccen ilimi abinda da ya shahi rayuwanta duka ya kasance cewa ya zama daidai kamar yadda ake taimaka ma yara maza to ita ma a taimaka mata ta samu ingantaccen ilimi a cikin ilimin nan kuma a koya mata sana'o'i kuma bayan an koya mata waɗannan sana'o'i ta iya abin da za ta iya dogaro a kanta kuma a taimaka mata ɗin ta dogaro a kanta don idan aka taimaka mata duk matsalolin da ake samu na al'umma kamar an shawo kansu kenan. su ma ɗalibai 'ya'ya mata da ke matakin karatu daban-daban da aka yi wa bikin domin su ga abin da suke cewa. sunana basira sabi'u na zo daga makarantar koko magaji model primary school koko wese local government a gaskiya mun yi farin ciki kuma mun yi nuna farin cikin mu sosai a matsayin mu na ɗalibai kuma wannan abu da aka ɗauko gaskiya mun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari domin kula da lafiyar ɗalibai sannan kuma da ilimi yadda yake tafiya a najeriya musamman gare mu mu mata saboda ilimi yana da amfani gare mu mata saboda za mu ci amfanin shi a nan gaba sunana Nafisa Usman. dss macika sannan local government din da na hito shine don kowace local government yau abun alfahari ne a gan mu muna haɗin matsalolin mu mata akan mu yi karatu don a daga muna martaban mu gaskiya ba karamin daɗi na ji ba kuma ina alfahari da kaina a inda zani dun ko da haka na share ma iyaye na hawaye da ilimin da suka kokarin nuna mini ya Allah ka sa kuma gwamnati su yi kokarin taimaka muna su daga muna martaban mu ga mun samu ilimi mai unhwaniya da zamu je gidan mijin mu saboda haka ina jin daɗi kuma ina alfahari Allah ya musu albarka kuma ya biya su ya sa wanga abu da suka yi don su daga muna martaban mu mata mu nemi ilimi ya Allah ka sa abun da suke nema su samu sunana maimuna garba hammani daga makarantar high standard nursery primary and secondary school gaskiya mun ji daɗin wannan rana da gwamnati ke muna organizing saboda gida suna encouraging mu da mu yi fasaha ga koyon aikin hannu sannan kuma mu je makaranta saboda mu san abin da muke son mu zama in future yadda zai taimaki country dinmu sannan yadda zai taimaki duniya gaba daya sannan kuma yana kira gwamnati da makarantun nan da ba su da abubuwa na malamai kamar malamai english ana samun matsaloli da yawa da yaran mu suna zuwa wurare sannan nan ake buge su da wurin magana cikin mutane sannan kuma ina kira gwamnati da taimaka mana kayan makaranta da kuɗin makaranta do kuɗin makaranta wasu makarantun ne kyauta suke zuwa amma equipment na lab da ake koyo ma scientist sannan da abubuwan artist su taimaka makamuna su kawo muna don yayi improving in makarantun nan da karatun sannan kuma ina kira gwamnati da su taimaka mana ga irin wannan rana su kama yin saboda wasu iyaye ba su san irin abubuwan gaba sannan su ce mana saboda iyayenmu su gane cewa karatun ga da muke shine zai taimaka mana gobe duk wani kuɗi da abu da za su ba mana ba shine taimako ba illa ilimin nan da muke da shi zai sadu inda muka je a ga kimon mu a respecting mu sannan kuma duk mace ya kamata a ce tana zuwa makaranta saboda ta san me take son ta zama gobe ko da mijinta bai da tana iya taimaka mishi da taimaka ma diyanta zuwa gaba. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A kwanan na aka gudanar da taro na yini biyu a Jalingo, ba da jihar Taraba, don ci gaban ilimi a yankin Arewa maso gabas. Malar ta taron su da gwamnatocin yankin, da gwamnatin tarayya, da kuma bankin duniya, wanda ya ba da tallafin kuɗi don farfado da ilimi a yankin. Ga rahoton da wakilinmu Lawal Sani Kona ya hada daga Jalingo. Da yake jabi wurin bude taron, gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku, wadda mataimakinsa Alhaji Haruna Manu ya wakilta, ya ce yana marhabin ga duk wata shiri da za ta taimakawa wa farfadowa da ilmi a jihohin gabas maso arewa. daga nan ya kuma kirayi bankin duniya da ta ƙara wa'adin shirin don faɗaɗa yawan al'umman jiharsa da za su amfana. Ilimi na daga cikin abubuwa da muke uh, baiwa fifiko a wannan jiha. Musamman da yake wannan shiri na na mai da hankali ne bisa yankunan uh, karkara da ke da wuyan zama. Uh, uh, Ina son na sanar da ku cewa a jihar mu ta Taraba muna da ɗimbin 'yan gudun hijira uh, waɗanda suka ƙaurato sabili da faɗace-faɗacen gabas maso arewa. Bauchi and some other parts Dalila kenan da ya sa wannan shiri naku ke da muhimmanci uh, musamman idan muka yi la'akari uh, da yawan ƙananan yara da ke bukatar ci gaba da karatu. Uh, Don haka ne nake sake gode muku tare da yi muku fatan nasara a wannan bita. Na tabbata ba ma jihar mu ta Taraba kaɗai ba, har ma da wasu jihohi a nan gabas maso arewa. da ke da niyyar haɗin kai da bankin duniya don tabbatar da dubban ɗaruruwan yaransu sun ci moriyar shirinku na tallafawa ilmi. Da yake jawabi kwamishinan ilmin jihar Taraba, Mr. Johannes Jigem ya ce ilmi na daga cikin muhimman abubuwan kyautata rayuwar jama'a da gwamnatin jihar Taraba ta yanzu ke baiwa fifiko. tsarin nan na zuba jari ga ilimi sifit ya da zimma daukaka da kuma dogaro da kai ga al'amuran ilimi a karkarar mu makasudin wannan shiri shine kawo dauki ga yara da suka shiga yanayin kidimewa a yankunan da rikicin boko haram ya shafa a gabas maso arewacin najeriya aniyar wannan shiri ko ita ce samar da daman ilmantar da yara a waɗannan yankuna da wurin horar da malamai bisa fahimtar da su ilimin tunanin yara ƙanana da kuma hanyoyin koyarwa a yankuna da ke farfadowa daga fargabar da rikicin ta haifar. Tsiruran zuba jari ga ilimi sepip da kuma na tanadin ilimi ingantacce ga kowane ɗako ɗiya besda na cin nasara a jihar Taraba duk da wasu 'yan matsaloli da muka fuskanta a wasu ƙananan hukumomi da ba sa cikin shirin. ita dai gwamnatin jiha na ci gaba da kokarin shawo kan waɗannan matsaloli ita dai ma'aikatar ilimin jihar taraba tana alfahari da wannan gwamnati mai ci saboda kokarinta na baiwa ilimi fifiko a tun shigowarta a shekarar 2015 inda aka ci nasarori kamar haka horar da malamai akai-akai gina sabbi da kuma gyara tsofin azuzuwa samar da kujeru ga makarantu kafa ofishin shirin zuba jari ga ilmi sepip samar da taimakon kuɗi ga wasu makarantu cikin shirin sepip Za mu kuma ci gaba da bin sharuɗa da kuka shimfiɗa don mu ci gaba da samun moriyar wannan shiri. Don haka ina marabtar ku ga wannan bita. Dr. Adekola Adetokunbo ne shugaban jami'an bankin duniya da suka halarci wannan bita. Uh, Mun zo jihar Taraba ne a matsayin kungiyar sa ido ga aiwatar da tsauraran nan na bankin duniya. Tsaurorai biyu suka kawo mu. Na ɗaya shi ne shirin zuba jari ga ilmi safi. A yau za mu tattauna ne kan wannan shiri. And tomorrow we are having another session Kana gobe kuwa za mu ci gaba da tattaunawa kan shirin samar da ingantaccen ilimi ga yara ko ina besda. Galibin mutanen nan da ka gani wakilai ne daga hukumomin ilimi bai ɗaya ta tarayya ta jiha da kuma jami'an ma'aikatar ilimi ta jiha da ta tarayya. Uh, shirin zuba jari ga ilimi SAPIP shine na ƙara samar da ƙarin kuɗaɗen inganta ilimi a gabas maso arewa. muna da shiri ta dala miliyan 150 a tun farko wadda jihohin ekiti bauchi da jihar anambra za su amfana kusan karshen shirin gwamnatin tarayya ta nemi a ƙara tanadin kudade ga shirin a ƙara mata wa'adi na shekaru biyu don taimakawa 'yan gudun hijira da kuma farfadowa da al'amuran ilmi a yankin gabas maso arewa Malama Aisha Garba jami'a ce a shirin nan na zuba jari ga ilimi ta bankin duniya ta kuma ƙara bayani kan manufar shirin. babbar hanya shine ita taraba state ɗin da kanta za ta san abin da za ta yi ta ɗauko duk yaran da suke yawo a titi a ƙoƙari a dawo da su makaranta mu kuma muka zo za mu turo za mu ga cewa yanzu yara nawa ne suka dawo cikin makaranta wanda da ba sa makaranta so based on that za a ba ma taraba kuɗi ƙungiyar dattawan arewacin najeriya ta nuna rashin jin daɗin ƙauracewan gwamnonin yankin a taron da sarakunan yankin suka gudanar a kan ilimi a kwanan baya a garin Kaduna. Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Malam Ibrahim Biyu ya bayyana haka a wata hira da 'yan jarida. ai ba ji daɗin shi ba ko da kamar misali yawanci ka tambaye za su ce ai akwai wakilansu a nan amma ganin su din in aka gan su mutane za su ji daɗi cewa sun damu da abin da ake yi amma rashin zaman su a nan gaskiya ko da suna da wakilan kaga ya nuna cewa ba su damu da abu kowane mutum da ke zaune a nan in ka tambaye shi zai gaya maka rashin manyan zababbun gwamnoni da aka zaɓe su wanda suke da iko su tabbatar cewa abin da ake faɗa nan an aiwatar da shi ba su arewa gaba ɗaya akwai kiyasi da ya nuna cewa muna da yara wadda ba su makaranta kusan miliyan goma mataki abin da za mu ɗauka shine jawabi bayan taro da za a kaddamar shine za mu ɗauka mu duba mu karanta shi mu fahimce shi mu kuma mu zagaya gwamnonin nan mu ce to ga abin da aka yi in ma kana da wakilinka a can mun zo mu ƙara jaddada maka cewa ga abin da aka yi don ci gabar mu musamman jihar arewa pastor yohanna buru na daga cikin waɗanda suka halarci taron ga abin da yake cewa a babban al'amari ne sosai domin an ka dubi yanayin maganan ilimi a nan a arewa muna ke baya ko a najeriya gaba daya abinda su mu suka gan yayi kyau ya dace a yi to sun shi daidai a lokacin abinda suke nan abu ne mai kyau watakila ko ta da yadan Allah za a inganta maganar ilimin tun ba na kana yara arewa ba don mummi baya nesa ba kaɗan ba ne don haka ina roƙon Allah ubangiji ba ma kawai taimake shi taimake mu yan arewa ba yadda za mu ah, ilimin za ta inganta arewa amma domin arewa ta ci gaba a in su gano ba su nan to gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma me yasa ba su zo din ba ko maganan siyasa ne sun damu to ya ayan talakawan fa ba suna kira cewa suna so su inganta rayuwar talakawa ba to in kuwa ba su yi wannan ba ba zo wannan wurin ashe ba su damu da talakawan ba don da ka ba mu goyi baya rashin kasancewa su cikin wannan taron ba kuma har gobe in ba su yi wannan kan ba mu goyi baya ba domin hakkin kowane yaro na kan su shugabannin yan kuwa su talaka su gano ba su zo nan ba to wala mu malama adin ba mu goyi baya ba domin su ne sun bata mana ilimin ilimi fa garkuwa ne ga kowane mutum ga bil'adama gaba daya don ba iya yin wani abu a rayuwa in nan ba ilimi komin kankantanta don da haka dole al'umma su hada karfi da karfi in ma da gwamnatin ne in sun yarda kenan gwamnatin da kuma masu handa shuni da masu kudayin da kishin arewa ko kuwa najeriya gaba daya masu tsoron allah da malamai addini da sarakunanmu su haka da karfe su gan yadda za a kokarta a inganta ilimin arewacin najeriya domin kwana da guduma zai bayar don da aka koya kawo gudunansa in kai talaka ne ka kawo naka in kai masu mai sarauta ne kamar da sarakon suka yi to sun ba mu wani babban misali ne da ya kata 'yan siyasa su koya kowane mutum masu wanda shuni su koya su san cewa wannan abu ne mai kyau dole za hada karfi da karfi a gudu tare a tsira tare jama'a abin da shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki ni iliya kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.